rana 20 ga wata din mm. wato muna kai gawan dota na mm. wanda ta rasu a polis shine muna kai gawan zuwa gida mm. shine muka hadu da mutanen nan around 31 kilometers daga nan maiduguri sannan mun je ne kawai mun zo mun fada a kansu kamar ambushi suka yi ambushi ne ma suka yi ba kamar ba. suka fito muku ne sun fito daga daji ne ko kuma sun tsare gaban ku ne? a'a suna kunce ne dama lokacin da muka je suna kwance to ganin cewa akwai ma jami'an tsaro suke raka ku musamman ma jami'an soja kamar su ba su wani yunkurin mai da martani ba wajen kare ku eh su dai suna gaban mu su muna bin su dama a baya to da suka wuce a lokacin ma da suka je din ba su yi harbi lokacin da sojojin nan suna cikin kombe din ba sai da suka wuce hmm. nan kuma gawa ya wuce sai aka an few allah vehicles sun wuce sai aka so harbi a mu. ka ce ana raka ga kuma ka ce kamar yarka ce ko gawan yarka ce eh. wadda aka ce jami'ar yan sanda ne ta rasu ko eh haka ne eh, to bayan waɗannan sun wuce kamar me ya faru da suka wuce kawai sai mun fara ji harbi da suka ce allahu akbar shikenan sai suka fara harbi fafafafafa ko ta ina mu ma muna cikin mota da kyar muka kauce ni karan kai na ne mai magana ma sai da suka dan harbe ni a baya Allah ya sa bai shiga ba ya kauce ya diba naman bayana wannan ciwo take eh. an gani bullet alasashi ne artashi ne sosai ah. ya fasa glasa nan ya zo ya dauke jini abin nan eh, naman jikina sai ya sake ya sake je ya fasa wani glasa na gefe haka akwai batun da ake cewa akwai ma ƴaƴanku da aka tafi da su da dan dama wadda ba a gansu ba kai kuma akwai yayanka ciki akwai yayana ciki kusan family ɗaya ne magaba ɗaya family namu ɗaya ne akwai yayana guda uku a ciki wanda ɗaya yar ciki na guda biyu uku kuma yayan yayana ne to duk da yaya ne da shige ni ne nake kula da su yayana ba shi da rai su din jami'an yan sanda ne eh, waɗannan yayan naku ko kuwa ma'aikata ne ko haka ba ba ba dan sanda a ciki ko ma matan ɗan sanda babu duk masu wa'ansu 'yan makaranta wa'ansu kuma matan aure wa'ansu kuma akwai ɗaya ma nyc a ciki amma babu ɗan sanda a ciki samsam kuna da eh. kamar labarin matan da aka tafi da su adadin su za su kai nawa a wajen lissafin da muka yi dai guda goma sha hudu sha hudu wanda aka tafi da su babu babu labarin su har yanzu har yanzu ba labarin su kuma ba mu ji labarin ba kamar jami'an tsaro ba su muku wani ƙarin haske ba game da waɗannan 'yan ko kuma yi muku alƙawari ce za su kwato muku a'a ba mu ji labari ba shine ma mun damu sosai ba mu ji labari ba shine muna kokarin ma don mu mu sani ina suke da shike a cikin motan yan sanda ne aka ɗibe su kuma lokacin da sun babu su babu din ma motan dan sanda din ma babu an tafi da motar yan sandan da suke ciki duka eh an tafi da shi an tafi da shi amma su kuma fararen hula ne ba yan sanda bane ba yan sanda bane gaba ɗayan su ba yan sanda ko daya ciki to ga daga cikin ah, malamin da kuma shi ma wannan hari na ranar 20 din ya ritsa da shi suna malamin ah, Daniel Afak Mamza akwai yayanka a ciki ko kuma da kai ne abin ya ritsa eh da ni ne amma duk saura din yan mu ne gaba daya dukkan mu family daya ne kana cikin wannan tawaga na wannan eh, motar muna ciki lokacin da shi wannan bullet ya same shi din ma ah, sai da ya wuce a bayanar kula kafin ya same shi shine shine karshe muna mota daya to tun wancan lokacin kun ji duriyan inda yayanku suke har yanzu ba mu ji labarin su ba kuma shi kwamishinan dan sanda yana gani kamar bai san ma cewa wani dibi mata ba. Eh kwamishinan sanda ya tabbatar cewa akwai wasu da aka tafi da su amma babu matan 'yan sanda a ciki. Kamar bayan wannan din ya muku wani bayani game da Eh, batun kwashe ƴaƴanku da aka yi shi har yanzu labari ma mu ji labari wajen kwamishinan dan sanda ma ba mu ji ba bai shaida muku komai ba bai shaida mana komai ba yana nuna maka ma ba san abin da an tafi da ƴan mata ba ma kuna da kiyasin adadin matan da aka kwashe a yanzu haka eh yan matan mu dai wanda muka sani su sha hudu ne a cikin wannan lore din ba mu san ko akwai wasu mata daban da wasu mutane ba amma namu family namu su sha hudu ne an ce kuma suna raka gawar ɗaya daga cikin ƴar uwarku wanda ta rasu ko eh, eh, kamar su banda wanda mata akwai maza maza aka ɗiba ko kuma mata ne kaɗai a'a mu ba mu san ko akwai maza ba amma na san dai namiji ɗaya gaban motan ya fita ya gudu ya tafi shi ɗaya wanda yake escorting gawan a cikin motan police an harbe shi somebody tije. shi direban kuma ya samu ciwo a hannun shi a nan shi ma ya gudu to mu dai mun san yawancin 'yan mata ne suka cikin suna bayan lori din

an tashi kallau kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiyya